waktafa atharahu ila yawmiddin amma ba'd yan uwa asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barka mu da saduwa a majalisi na goma sha ɗaya na tafsirin alkur'ani a cikin watan ramadan wanda muke yi a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari kariya da ɗaukaka da albarka da kuma sauran garuruwan musulmi a yau sha 11 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 27 ga watan biyar shekara ta 2018 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 27 a cikin suratul kahaf amma za mu kaddamar da amsa tambayoyi sannan da abinda muka alkawarta za mu faɗa muhimman darussa da wannan kissa ta ashabul kahfi kamar yadda ta zo a cikin alkur'ani take karantarwa na farko wannan ya ce malam Allah ya ƙara lafiya amin tambaya ita ce wanda ya yi rafkanwa a sallar nafila zai yi sujada ya eh, al'asul wajen sallar wato ƙa'ida shine ita sallar nafila tana ɗaukan hukuncin sallar farilla wajen rukunanta da mustahabbanta da sunnoninta bambancin 'yan wurare ne kaɗan wanda malamai sun yi bayaninsu amma kowane kowace irin ƙa'ida ta kowace irin rafkanuwa mutum ya yi a sallar farilla zai yi ta a sallar nafila illa wurare waɗanda yake an babu komai kamar alal misali a matsabar malikiya idan ka yi ka bayyana karatu inda ake asirtawa za ka yi sujada ba'adi a nafila ba za ka yi ba haka zalika in ka asirta karatu a inda ake bayyana karatu a mazhaban malikiya za ka yi sujada kabli a farilla amma a nafila ba za ka yi ba saboda ita nafila kana da zaɓi ka yi ta a bayyane ko a asirce to tun tunda ƙarfinta bai kai a ƙarfin yin sunnar iltizami wato lizimtar bayyanawa da asirtawa wanda yake sunna ne ba mustahabbi ba a wajen sallar farilla ba haka yake ba a wajen sallar nafila a sallar nafila mustahabbi ne to ba a yin rafkanwa a wajen barin mustahabbi ko ƙara mustahabbi wannan ya ɗaya daga cikin wuraren haka zalika kamar wajen a zama idan mutum a maimakon ya zauna ya tahiya sai bai zauna ba sai ya miƙe to yana da dama ya maida ta zamanto sallah mai raka'a hudu kuma ba zai sujada ba to wannan ya ɗaya daga cikin amma kaga ba haka bane a sallar farilla amma in banda haka yawan wuraren ba su da yawa amma ka'idar shine cewa irin rafkan wadda aka yi a sallar farilla yadda ake mata sujada haka ma a sallar nafila ake mata sujada kama alal misali idan mutum ya idan mutum ya manta da sujada zai dawo ya yi ta sannan ya yi sujada ba'adi kawai mutum ya yi sujada daya sai ya miƙe ya tafi raka'a ta biyu sai da ya tuna bayan yana tsaye kafin ya ruku'u a sallar nafila na'am in ya tuna to sai ya dawo ya zauna ya yi sujada sannan ya miƙe sannan ya yi sujada ba'adi wannan ƙarin da ya kama yadda zai yi a sallar farilla na'am to sannan wannan ya ce menene ingancin cewa har yanzu Allah na iya tashin matattu kafin kiyama don nuna aya ga mutane kamar yadda hakan ya zo a cikin littafin man'asha al maut na ibnu abid duniya <laughs> eto eh wannan ya danganta da ingancin asanid ɗin abubuwan da ibnu abid duniya jidda yake hafiz ne na hadisi amma ya danganta da ingancin abubuwan da ya kawo domin waɗansu abubuwan ba lalle rayuwa ba ne bayan mutuwa dogon suma ne sai mutum ya dawo sai ya ce ya rayu bayan mutuwa amma wannan kam kwarai zai iya yiwuwa allah maɗaukakin sarki yana nuna ayarsa a ko'ina a koyaushe kuma ya so kuma ayoyin allah ba sa karewa ba su keɓanta da lokacin annabawa ba saboda haka abu ne wanda yake ja'iz ja'iz a hankali ja'iz a shari'a wuƙo'insa wannan ya danganta da ingancin isnadi cewa ya afku sai idan isnadin ya inganta in aka yi riwayar cewa wannan ya afku sai an tabbatar da ingancin isnadi. amma babu abin da zai nuna cewar ba zai yiwu ba tunda abu ne wanda yake ya fada a cikin abin da yake ja'izi a hankali ja'izi a shari'a sannan ya halatta mutum ya roƙi Allah ya kashe shi saboda fitina don na ga imam suyuti ya yi ishara zuwa ga haka a cikin littafinsa sharhu sudur bi sharhi haliman halil mauta wal qubur eh wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya yi na manna tamanna a ahadukumul maut li na zalabihi kada mutum ya nemi ya yi burin mutuwa saboda rashin lafiya da ya zo masa wannan halin rashin lafiya ne tsananin rashin lafiya ya sa ka rinka cewa Allah ya ɗauki ranka wannan an hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a wannan hadisin na tirmidhi amma don gudun fitina ga addini mutum ya nemi Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ransa to wannan waɗansu sun ɗauki sun fassara shi da hadisin da ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idza aradta bi ibadika fitnatan fatawaffani ilayka ghayra maftun Allah idan ka nufi fitina za ta sauko cikin bayinka to ka ɗauki raina ba cikin waɗanda fitinar take fadawa a kansu ba to wannan zai iya ɗaukan wannan ma'ana duk da yake ba lalle ya ɗauki wannan ma'ana ba zai iya ɗaukan ma'ana cewa wato ko da fitinar ta zo ni ya zamanto cewar ban samu tabuwa da wannan fitinar ba har lokacin da zan mutu kuma zai iya daukan ma'anar cewar to in fitina ta zo to ka dauki raina wadda za ta hada kowa da kowa to ni ka sani cikin wanda za su mutu tunda ka kaddara cewar kowa sai ta shafe shi to ni ka dauki raina to la'al wannan ma'ana shine aka ruwaito daga aikin waɗansu daga cikin salaf kamar imamul bukhari wanda lokacin da fitina ta ta tsananta tsakaninsa da mutanen khurasan akan matsalar saɓani wajen magana akan yin lafazi da alkur'ani tilawa da alkur'ani da saɓaninsa da malaminsa muhammad ibn yahya zuhuli wannan saɓani ya tsananta a gare shi ya yi irin wannan addu'a ya ce allahumma innal arda qad dhaqat alayya bima rahubat faqbidni ilaik allah ƙasa ƙasa ta takura gare ni tare da yalwata don haka ka ɗauki raina zuwa gare ka yayi wannan addu'ar kuma bai yi kwanaki ba ya mutu rahmatullahi alai to wannan dan to kun wannan daban ne da mutum ya nemi mutuwa saboda tsananin rashin lafiya a'a wannan saboda tsoron fitina afkawa cikin mutum ya afka cikin fitina to wannan shi ne wanda yake a zahirin wannan hadisi na addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam take ɗaukansa kuma akan haka ake ɗaukan ayyukan magabata waɗanda suka yi irin wannan addu'ar kamar imamul bukhari a'a suicide a mutum ya ɗauki ransa duk wanda ya kashe Allah ya ce wala ta an anfusakum kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a manzan Allah maɗaukakin sarki ya ce idan bawa ya ɗauki ransa Allah zai ce ba badarani abdi nafsahu aw bi nafsihi bawana yayi gaggawar zuwa gare ni da kansa wato shine yace zai zo waje na da kansa ba tare da izinin Allah ba saboda haka Allah madaukakin sarki kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan bawa duk wanda ya kashe kansa da fadowa daga dutse to haka zai rinka fadowa yana hawa dutse yana fadowa a cikin wutar jahannam idan da shan guba ne haka zai rinka lasarsa a cikin wutar jahannam idan da caka ma kansa wuka ne haka zai rinka caka ma kansa a cikin wutar nan, ah, shi yasa ma wanda ya kashe kansa a mutanen kirki ba a so su zamanto cikin wanda za su yi masa sallah saboda ya cika da kaba'ir bai mutu a kafirci ba amma ya cika da babban zunubi hmm, kaga zai haɗu da Allah yana mai laifi yana cikin mashi'a in Allah ya so ya yafe masa amma ya je ma Allah da mummunan aiki saboda haka ba a mutum baya kashe kansa ai wanda ya addu'a daban da wanda ya kashe kansa tunda addu'a ka bar ma Allah ne shi'a <laughs> akwai bambanci ma sai na'am wannan yace Allah ya kara malin imani da ikhlasi ya saka masa da gidan aljanna amin me ingancin hadisin da yake cewa akwai wani zamani da zai zo za a dinga daukan azumi a sha'aban a sauke a ramadan wannan ban sani ba gaskiya ban taba ji ba ban sani ba kuma gaskiya ban taba ji ba kuma ban sani ba ya kasance ina amfani da sunan yayana a makaranta sai na karanta wani hadisi da yake cewa duk wanda ya amsa sunan wani wanda ba mahaifinsa ba kuma ya san cewa ba mahaifinsa ba ne to aljanna ta haramta a gare shi me ingancin hadisin in kuma ya inganta me matsayina da nake amfani da sunan yayana eh a larabci saboda amsa sunan uba a larabci ka san ba suna biyu suke sawa ba su ce anal misali a a a su ce sale abdullahi sai dai su ce sale ibnu abdullahi dan abdullahi to shi yasa wanda ya amsa sunan wani ba ubansa ba ya danganta kansa ya canza nasabarsa to wanda wake wannan butulci ne shine wanda wannan wannan hadisi ingantacce ne cewa duk wanda ya amsa sunan wato ya amsa sunan dan wani wanda ba mahaifinsa ba to ba zai shiga aljanna ba kuma ya ce abubuwa guda hudu a cikin al'ummata yana daga cikin kafirci ah, daga ciki shine mutum ya zamanto yana daga cikin butulci daga ciki shine mutum ya nasabtu ya zuwa ga wanda ba ubansa ba to wannan idan ka amsa suna da sunan cewa wannan shine ubanka amma irin yadda ake yi a yanzu a sanya suna wanda ake ce masa tsarin turawa ne tsarin surname a wannan babu laifi kada ka ɗauke shi akan cewar yana daga ya shiga cikin wannan hadisi ba haka yake nufi ba saboda haka don mutum ya sa sunan wansa a makaranta ana kiransa da sunan wansa ba za a ce ya saba da wannan hadisin batun da ba a ce dan wansa ba ne inda an ce wani dan wani to shine zai zamanto ni wannan shine fahimta ta dangane da wannan waɗansu suna tsanantawa amma ni a gaskiya ba da wannan fahimta tunda a larabci daban yake da yanda yake a cikin sauran yare kamar alal misali mace da take ɗaukan sunan mijinta ba tana ɗaukar sunan mijinta ba ne a kan shi ne ubanta a cewar shi ne mijinta matar wani mrs wani mm, take faɗa kuma wannan mace ta a kira ta da sunan matar wani ana yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zainab ta zo aka tana neman izini aka ce zainab ce ya ce wacce ce daga cikin zayanib eh, ayyuz zayanib wacce ce daga cikin zainabobin aka ce ma imra'atu bin mas'ud matar ibini mas'ud ba a kira ta da sunan ubanta ba sai aka kira ta da sunan matar mijinta aka kira ta da sunan mijinta matar wani kaga ba ya karya ba matar wani ce saboda haka yayin da mace ta ce ita ce ita ce lauratu matar kabiru hmm? inda haka take nufi ta ce lauratu kabir alal misali tana nufin cewar kabiru din mijinta ne kuma da haka aka sani shine urfi shine urfi to wannan babu komai sai dai mafi kyau din mutum ya amsa da sunan ubansa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma in za a faɗa ne da ɗa amma mu anan mu bamu taɓa ɗaukan wannan tsarin ba ko a cikin Hausawa tun a ce da dai akan faɗa a ce malam wani ɗan wani malam wani ɗan wani hmm, akan faɗa amma tuni saboda tasirin turawa ya zama tokan cewa ba amfani da shi saboda haka ina ganin ba abu ne wanda yake za a tsananta a kai ba domin bai fada cikin wannan ba wallahu ta'ala ala na'am dan ruko eh dan ruko ai shi ma in dai ba a ce ta ubansa bane babu laifi eh dan ruko shi ma ba a yin dan ruko mutum wato ya dauki da ya ce yayi tabanni din sa ya zamanto dan sa zai rinka amsa cewa dan sa ne ba dan sa bane illa a matsayin kan cewa da shi mai kula da shi shi ne guardian ɗinsa shi ne waliyin shi ne nazir to sannan ya ce da farko ina addu'ar Allah ya ƙara wa malam lafiya da ikhlasi na jin larabci shin zan iya addu'a da Hausa a cikin sujada mun sha amsa wannan tambayar cewa ka iya na ce ina yi wa malam tuni game da maganar da ya ɗauko shekaran jiya ta Imam ƙurɗubi wanda ya ce zai ci gaba jiya kuma bai samu damar ci gaban maganar jiyar ba Allah ya taimaki malam ya ta rayuwarsa cikin wannan aikin alkhairi amin ah, magana qurtubi ai na faɗi hulasar nace ah, ah, akwai tafasil da ya kawo ne wanda yake ya ambace su a cikin suratu taha ce nake cewa inda da lokaci da na ambata to amma tunda zamu zo tafsirin suratu taha idan muka zo insha Allah zamu sake magana su amma abinda na faɗa ai ya isa wajen raddi da imamul qurtubi yayi akan mas'alar ita ce mas'alar wannan a sama wato yin zikiri da rawa a tsaye abinda na faɗa shine kusan kulasar abinda Qurtubi ya faɗa a tafsirin wannan ayar sauran karin bayanin ne da nace inda da lokaci zan faɗa yana cikin suratu taha mu bari sai mun zo suratu taha insha Allah Allah ya kai mu dare da lafiya sannan wannan yace menene hukuncin mata da suke shigowa masallaci ba su da tsarki to a gaskiya wannan matsala ce wadda take annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa zahirin magana ya datse wannan ya hana ya ce ba na halatta masallaci ga mai haila da mai janaba saboda haka mace wadda take al'ada ba za ta shigo masallaci ba ba ta shigo masallaci ba ta zauna a cikinsa kuma wannan abu sananne ne wajen sahabbai mun sha bayani akan wannan ko kwanaki a cikin sahihul bukhari da muka yi karatun kitabul haif mun bayyana wannan dalla dalla da dalilai waɗanda suke a fahimta ta laye ne gamsassu kuma wannan shine mathabar al'aimmatul arba'a baki ɗaya. malaman mathabobin nan guda hudu a ta suke ba wanda suka saba sai zahiriya malaman zahiriya ne kawai suka saba amma dukkan malaman mazahibul arba'a akan wannan suke Sha mace mai al'ada ba za ta zauna a cikin masallaci ba saboda haka ko muke cewar kamar mata da suke son su rinka zuwa suna halartar karatu akwai ɗakin da za su rinka zama ko cikin makaranta ɗinnan nan za su iya zama a cikin farfajiyar in suna da al'ada su rinka sauraron karatu ɗin amma ya zama tukan sun shigo cikin masallaci suna da al'ada to zahirin hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan kun ga Aisha radiyallahu anha ce mata aka ta miƙo ta abarma daga gida ta ce ai tana haila annabi sallallahu alaihi wasallam yace hailaki ba a hannunki take ba ta dauka hatta hannunta ma ya shiga cikin masallacin haramun ne sai da yace mata a'a shigar juz'i ba shigar gaba ɗaya bane dan kin mika hannunki ba kamar kin shiga ne ki ɗaya ba shi yasa yace hailar ba a hannunki take ba to kaga ta yi istidlali da mafhumin ta abinda ta fahimta shine mace mai yin al'ada ba ta shiga masallaci saboda haka ta zai ce mata ta miƙo masa abu cikin masallaci bayan tana cikin al'ada to da haka abu ne wanda yake wannan yana daga cikin wato hukunci sananne wajen matar sahabbai don haka wannan shi ne dai abinda ya bayyana abinda yake abinda ya bayyana na fatawa akan wannan matsalar wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala na muhammad na'am wa'anda za su zo sallah kamar waɗanda za su zo sallah ba za su shiga sallah ba sai su zauna idan ba cikin masallacin suka shiga ba suka zauna a haraba babu komai haka aka ce ma matan da suke al'ada su zo sallar idi amma su ware su ware kar su shigo su yanke sahu wal ta al musalla wal ya shahadnal khayra wa da'watal muslimin su keɓe inda ake sallah daga inda ake sallah Eh, keɓewa inda ake sallah don kada su cakuɗa da mutane su zo su hana mutane inda suke sallah kuma ana sallah su suna zaune saboda mutum in ana sallah ya zamanto shi baya sallah yana zaune zai iya zamantowa abinda zai jefa shubha sai aka ce to su ɗan ƙaurace su koma gefe to babu laifi mata su zo su zauna a fili harabar masallaci domin harabar masallaci an yi ta ne don a bambance ta da hukuncin cikin ƙwaryar masallaci hmm, cikin ƙwaryar masallaci wannan shine ba za su shiga ba me ƙwaryen masallaci inda yayin da zaka shiga zakayi yi addu'ar shiga masallaci kuma in kana da janaba ba ka shiga ba to shine ƙwaryen masallaci kuma wanda yake shine inda ake itikafi shi yasa masu itikafi da suke fita suna zauna cikin haraba ɗinnan nan ko yaushe muke gaya musu kan cewa ku daina yana daga cikin saba ka'idar itikafi dan fita daga cikin wajen itikafi ne ba da uzuri ba sai inda uzuri mutum zai fita amma sai ga wani lokaci irin walha nan lokacin ana nishadi an yi bacci an gaji sai a je a zauna gindin bishiya ana karatu ko ana zikiri ko ana tilawa ko ana nafila a bar ƙwaryen masallaci wannan ya saba hukuncin itikafi so don haka ƙwaryen masallaci wajen harabar masallaci ba ta ɗaukan hukuncin masallaci don haka mutane za su yi mata da suke da al'ada za su iya zama a nan wajen babu wani abu insha Allah a to sai kafin mu karanta na ce hulasar muhimman Eh, waɗansu daga cikin darussa da wannan kisa ta ashabul kafi ta karantar a daidai abin da ya sauwaka zan ambata mana su na farko dai wannan kisar ta tabbatar mana da samuwar ashabul kahf akwai ashabul kahaf wanda yake duk da malaman tarihi suna batunsu ahalul kitabi suna batunsu haƙe-haƙe yana da awar cewa ya nuna su amma Allah ya tabbatar mana da cewa akwai su mun gaskata da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma a Allah maɗaukakin sarki ya bayyana su da su don nuna matsayin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kan yadda yake amsa masa irin tambayoyin da ake masa kuma ya nuna abinda alkur'ani ya nuna na kan cewar alkur'ani Allah yana saukar da shi munasaba munasaba in wani abu ya zo wanda ya dace sai a saukar da abin da ya dace a lokacin domin me domin a ƙarfafa imanin annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai kadhalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila wannan kissa ta nuna haka sannan wannan kissar ta nuna mana muhimmancin samari a cikin addini Allah ya yabe su da samartaka da kuma imani ya nuna muhimmancin samartaka da marhala ce ta rayuwa wadda take mai tsada don haka nema ranar alkiyama Allah zai tambayi mutum a kanta kuma wannan ya nuna irin arzikin da ke cikin samartaka ya nuna muhimmancin wato a kula da wannan marhala domin gashi waɗanda suke a wannan marhalar da suka sami imani sadiki Allah ya ba su wilaya Allah ya ba su matsayi na wilaya saboda haka ya nuna muhimmancin wannan marhala duk wanda yake samari kada ya wasa da wannan marhalar ta rayuwa yi koyi su zamanto jagororinsa a rayuwa a sahabul kafi ne zamanto ashabul kafi ne shi ya sa muka a ci lokacin da muke bayani muka zaburar da kan cewa a kula da sha'anin futuwa alfutuwa wadda malaman musulunci suka suka yabo a kanta wato wadda take a nuna jarinta da bajinta da aiwatar da ƙarfi domin taimakon al'umma domin hidima ga al'umma abu ne wanda yake tabbatacce a tarihin addinin musulunci kuma ya samu ruhi daga irin su ashabul kafi kuma wannan kissa ta nuna mana abin yabo a cikin samartaka da abin nema a cikin samartaka shine tarbiyar imani innahum fitiyatun amanu bi rabbihim samari ne da suka yi imani da ubangijinsu saboda haka ba abinda samari saurayi yake bukata a rayuwarsa irin tarbiyar imani irin tarbiyar imani kuma wannan kisa ta nuna mana muhimmanci da alkhairin da ke cikin addu'ar ashabul kahfi rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada kun ga irin albarkar da Allah ya sa a cikin wannan addu'a saboda haka wannan addu'a mutum ya riƙe ta musamman yayin da mutum zai shiga cikin abu wanda bai san wanda abu ne wanda yake cikin duhu bai san yadda mustaqbalinsa zai kasance ba za ka ɗauki wani abu muhimmi wani mataki muhimmi ba ka san yadda aƙibarsa za ta kasance ba ka yawaita wannan addu'a ta ashabul kahfi kamar yadda suka ɗauki wannan mataki sun ƙaurace ma mutanensu sun bar gidansu da duk abin da suka mallaka da gatansu sun tafi daji ba san inda za su tafi ba abinda kawai suke so su yi gudu su tsira da addininsu ba san gobe me za ta kawo musu ba ba san mataki na gaba me zai kawo musu ba sai suka yi wannan addu'ar kuma Allah ya kiyaye su kuma wannan hadisi wannan kissa ta nuna mana abin da ya zo a hadisin Abdullahi dan Abbas da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya yahfazka ka tsara Allah Allah zai tsare ka sun tsara Allah Allah ya tsare su sun tsara ramanin Allah Allah ya tsare su da gata wanda ya yi musu wanda ya zamanto ake karanta shi har Allah ya nade kasarsa ba za ka saba samun irin wannan gatan da Allah ya yi ma mutane ba Allah ya sanya mutane su bacci har shekara 309 yana jujjuya su ba su jirkita ba ba su canza ba ba su buƙaci cin abinci ba ya tsare jikinsu ya tsare lafiyarsu har suka tashi tsawon wannan wannan karama ce to kuma wannan hadisi wannan kissa ta nuna mana karamatul auliya Yirin karama da daraja da Allah yake ba ma waliyan Allah domin waɗannan waliyan Allah ne kamar yadda shekul Islam Ibn taimiyya yake cewa bal su ne mafi mafi wato alkhairin waliyai da suka kasance a lokacin fatra tsakanin Annabi Isa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wannan kisar ta kuma nuna mana ta nuna mana irin yadda ake neman mutum ya gudu daga fitina idan kana jin tsoron fitina ka san ba za ka iya mukawamarta ba ba za ka iya fuskantarta ba to ka bar wajen ka nemi mafaka ka nemi inda za ka gudu kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadithin abu sa'idin al-khudri ya kusata ya zamanto mafi alkhairi mafi tsarkin dukiyar musulmi shine eh, wato yan awaki da yake bibiyar gefen duwatsu da su da inda ake ruwa yana gudu da addininsa daga fitina saboda in ya zauna saboda yayin da zai zamanto cikin ƙwaryar garuruwan musulmi sun turnike da fitina idan mutum ya zauna idan bai cakuɗa daga fitinar ba to ƙurarta za ta same shi to ya ƙaurace ya je inda yake zai tsira da addininsa shine ya fi duk inda yake ba za ka iya addini ba to ka bar wannan wajen zuwa inda za ka iya addini amma inda za ka iya addini har ka samu mataimaka ku tsayar da alamomin addini musamman muhimmi a cikin alamomin addini tsayar da sallah a cikin jam'i inda har za ku iya yi to wannan ba wuri ne wanda yake za ka bashi ba domin ka tsare addininka domin ka tsare alamomin addinin Allah amma inda yake ba za a iya tsare alamomin addinin Allah ba to sai mutum ya bashi ya ƙaurace wannan kissa ta ashabul kafi asali ne akan wannan kuma wannan kissa ta nuna mana irin ayoyin Allah ayoyin wato ayar Allah